hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 26 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 47 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam asani Allah ubangije ji kan da gafara littafin zadul ma'ad kundi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da al'ada da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke gudanar da al'amuransa al'amuran da suka shafi ibada da zamantakewa da kasuwanci da ɗaurin aure da jana'iza da duk wani abu da ke da alaka da rayuwa da tafarkin annabi sallallahu alaihi wa wa salama babu shakka malamai suna jinjina ga ibn qayyim wajen wannan aiki da ya tattara waɗannan ainihin wato labaru da karantarwa da tafarkin annabi sallallahu alaihi wa salama musamman in aka lura da kasancewa ya rubuta littafin alhalin yana nesa da gidan shi a matsayin shi na matafiyi wanda ya bar garinsu na dimashq ya tafi aikin hajji a ƙasar makka ba tare da ya tare da littafansa ko kayan aikinsa ba allah ubangiji saka mai da alkhairi a darasin da muka yi a baya muna jin malam ibnu qayyim al-jawziya yana tattauna mana mas'ala akan wasu ayyuka waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin su a cikin sallah idan akwai bukata kamar ainihin wato matsawa don tare kar akuya ta wuce kamar ɗaukar jikarsa da yake yi yana sallah yana rataye da ita a wuya da abubuwa makamantan waɗannan sai kuma ya fara mana bayani akan mas'ala ta ainihin addu'ar kunuti iri guda biyu ɗin da kunuti wadda ake yi linnazila a inda malam ya ƙoƙarin tabbatar mana da ainihin ingancin wannan kamar yadda ya tabbata a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya fara ta'arudi ga ɗayan kunuti wanda shi kuma bai inganta ba shine kunuti da ake yi na sallar asuba ya zama an dimanci da'iman ana yin kunuti a sallar asuba malam ya ce wannan bai inganta ba amma zai zo zai ƙara yin bayani akan wannan matsala dalla dalla insha Allah sai su gaba da bayanai yana cewa wa kana yusalli wa aishatu nan ne ko Eh? wa kana yusalli wa aishatu mu'taridatun bainahu wa bainal qibla annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance yana yin sallah alhalin aisha ta shiga tsakanin shi tana kwance tsakanin shi da tsakanin alqiblarsa wato tana kwance a gabansa a daidai inda yake sanya ainihin goshinsa fa'iza sajada idan yi yin sujuda gamazaha biyadihi sai ya ainihin tunkuɗe ta da hannunsa fa qabadat rijlaiha sai ta janye kafafunta wa idza qama idan kuma ya gama sujudarsa ya miƙe basatatuma sai kuma ta dawo ta shimfada kafafunta ci gaba da kwanciyarta sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anha wannan hadisi yana cikin tafin bukhari da muwadda ta Imam malik da sauran littafan musulunci wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yusalli فجاءه الشيطان ليقع عليه ليقطع عليه صلاته وترانا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا kasance yana sallah sai shedan yazo yana so ya yankewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallarsa fa akhadahu sai manzon Allah ya kama shedanin nan fa khanaqahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaƙe wannan shedani shaƙa ne zafi hatta sala lu'abuhu ala yadihi har sai da miyan bakin shedanin nan ya ainihin kwarara akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi bukhari ya fitar da shi wannan daga cikin hadisai waɗanda suke suna ruda yan bida'a da waɗanda suke bin tafarki na mu'tazilanci da ire iren su. babu shakka mu ahlus sunna ne mun yi imani da wannan hadisi ba ma cewa komai akan shi illa mun yi imani wa kana yusalli wa yarka'u alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana yin sallah wata rana akan minbari har yayi ruku'u alhalin yana kan minbar fa idza ja'at sajada idan ya tashi yin sujuda nazala al-qahqari sai ya sauka da baya sai ya ribas da baya da baya ya tafi da baya da baya har yadda zai zama fa sajada alal ardi thumma sa'ida alayhi sai yin sujuda a ƙasa daidai tushen ainihin wato a ɗin. ɗin sannan in ya gama kuma sa, sai ya ƙara miƙewa sai ya sake hawa kan mimbar waɗannan motsin da yake yi duka a cikin sallah yake yin su alaihi salatu wassalam wannan hadisi shi ma bukhari ya fitar da shi wa kana yusalli ila jidari kuma wata rana ya kasance yana sallah ya sanya wani bango ya zame masa sutura famarrat bahmatun sai ga wata 'yar ƙaramar akuya ita ce bahma 'yar akuya ta ainihin zo ta murru min ya dai tana so ta wuce ta gaban shi tsakanin shi da sitararsa fama zala uha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana matsatta yana hana ta wucewa yana ta ƙara yin gaba hatta lasika batnuhu bil jidar har sai da ya manna cikinsa. da jikin bangon ta wuce ta bayan shi kenan ka in mutum yana sallah wata yar dabba kaza ko akuya ta nemi wucewa ta gaban ka ba ta da hankali idan kai kokarin ka kore ta taki to abinda sunna ta tabbatar shine sai kai gaba ta wuce ta bayan ka kar ka bar ta wuce ta gaban ka ina fata mun gane wannan hatta marrat min wara'i al-imamu abu dauda da ainihin wato hakim suka fitar da wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce yudari'uha yufa'iluha min al-mudara'ati wa hiya al-mudafa yace lafazin yudari'uha ma'anansa shine al yana ta tunkuɗe ta yana ta hana ta ta wuce wa kana yusalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wata rana yana sallah faja'athu jariyatani min bani abdul muttalib sai ga wasu 'yan yara ƙanana guda biyu daga cikin banu abdul kadik ta talata suna ta kokuwa suna fada da junansu irin da yara suke fa huma bi yadayhi sai manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin sallah sai kama su da hannayen shi guda biyu fa naza huma anil ukhra sai ya raba fadan ya fizge daya daga daya ya tura daya gefe ya tura daya gefe Raman fada alhalin yana sallah wa huwa fi salah duka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan ne alhalin yana sallah wannan hadisin shi ma al-Imam Abu Dawuda ya fitar da shi da isnadi ingantacce haka nan ma al-Imam an-Nasa'i wa lafzu Ahmada fihi a lafazin Imam Ahmad yace fa akhadhata bi rukbatayn nabi sallallahu alaihi wasallama sun zo sun manne ne a jikin gwiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ta fada fa naza bainahuma sai manzon Allah ya raba tsakankaninsu wa farraqa bainahuma ya raba fadan walanyan yansarif ba tare da ya daina yin sallar ba wannan shine lafazin al-Imam Ahmad a cikin Musnad da isnadi ainihin wato kyakkyawa kamar yadda muka faɗi a ran nan jama'a duka waɗannan abubuwan suna nuna halasci ne idan ta kama mutum yayi haka wa kana yusalli famarra bayna yadayhi gulam wata rana annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana sallah sai wani yaro ya wuce ya zo wucewa ta gaban shi faƙala yadihi hakaza sai manzo Allah ya haka ya miƙar da hannunsa ya tare shi kamar yadda zaka tara wanda ya wucewa ta gaban ka in kana sallah faraja sai wannan yaro ya kwana wa marat baina yadayhi jariya wata ay yarinya ita ma wata rana ta zo wucewa ta gaban shi yana sallah fa qala bi yadihi hakaza sai ya miƙar da hannun shi ya tare ta famadat amma sai ta ki koma sai ta wuce falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala da manzon Allah ya da sallah sai ce hunna a aglabu su mata dama sun iya rinjayen mutane sai dai wannan hadisi jama'a bai inganta ba al-imamu ibnu maja ya fitar da shi a cikin isnadin sa akwai rauni wanda muhammad nasir bin albani Allah ya gafarta mishi ya takhrijin wannan hadisi a cikin littafin sa ad-da'ifa a lamba na 4743 ya tabbatar da cewa hadisin bai inganta ba malai ya ce zakarahu al-imam ahmad wa huwa fi imam ahmad ya ambaci wannan hadisi kuma wannan hadisi yana cikin ma as-sunan ma'ana sunan ta ibnu maja ala ayi halin abinda hadisin ke so ya tabbatar ya tabbata a nasoshin da muka ji shine yin wani aiki a cikin sallah wanda ba mai yawa ba da gwargwadon bukata wa kana yanfahu fi salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance an same shi wata rana yana yin guri a cikin sallarsa zakarahul imamu ahmadu wa huwa fi sunan shi ma wannan imamu ahmad ya ambace shi kuma yana cikin sunan al-imamu nasa'i ya fitar da shi da tsawon shi ishara zuwa ga hadisin sallar kusufi ne wannan shine ke ishara zuwa gare shi wanda rana ta kife manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi aka ce ya fito yana jan mayafin shi a ƙasa kamar bai san abin da yake ba tsammanin shi ko kiyama ce ta tsaya yana roƙon Allah yana cewa ya Allah ka tausaya wa al'ummata ka ce ba za ka halakar da su ba ina cikin su ya Allah ina cikin su da yazo yana sallah idan yazo yin sujuda sai in ya kai ba fuskar shi ƙasa haka sai ya hura ƙasa ya hura ya hura sannan sai ya sujuda akai shine abin da ya ciro ma yace ya kasance yana yin huri a cikin sallah irin wannan wa amma hadithun nafhu fi salati kalamun akwai hadisi da aka zo wai aka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huri a cikin sallah to kamar magana ne ma'ana yadda magana take tsinka sallah haka idan mutum ya hura iska ya zo sujuda ya hure inda zai saka goshinsa wai sallar shi ta ɓaci wannan hadisi ma da yake fala asla lahu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan hadisi ba yi da inganci daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama wa inna ma rawahu sa'idun fi sunani sa'id dan mansur ne ya fitar da shi a cikin sunan dinsa an ibnu abbas radiyallahu anhuma min qawlihi in sahha daga ibnu abbas Allah ya kara masa yadda mawqufan magana shi ibnu abbas din in mata inganta abinda malamai suka faɗa game da wannan shine cewa magana tana da isnadoji daban-daban amma dukkaninsu isnadoji ne matattu kuma mutuwa irin wadda ba sa iya ƙara wa junansu ƙarfi haka hadisin dai bai tabbata ba amma malaman fiqh sun kyamaci haka ya a cikin tafan fiqh cewa abin makruhi ne yin haka in mutum yayi bai kyauta ba amma sallar shi bata bace ba insha Allah wa kana yabki fi salati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin kuka a sallar shi wa kana yatanahnahu fi salati ya kasance yana ainihin wato jan numfashi a ji yana shashshekar kuka ma'ana kuka ya sarke shi wani lokaci har ya kasa yin karatun sallah sai ya tsaya tukunna ya yi kuka ya yi kuka sannan sai ya ci gaba da karatun sallallahu alaihi sallama qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu kana li min rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance yana da wata sa'atun atihi fiha wata lokaci wani lokaci wanda na kan je gare shi a lokacin fa idza ataituhu ista'azantu idan naje sai na nemi izini fa in wajadtuhu yusalli fatanahnahu idan na ganshi ya datar da shi yana sallah sai in ji yayi gyaran murya ko in ji muryarsa yana gyaran murya dakhaltu sai na shiga wa in wajadtuhu farigan in na same shi baya yin komai azina li sai mun izini sai na shiga wannan hadisi malai yace zakarahu an-nasa'i wa ahmad imamu da sai ya ambace shi da ahmad dan hanbali a cikin muslim wa lafzu ahmada lafazin ahmad kana li min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama madkhalani ina da lokutan da nake zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyu bil laili wan nahari akwai na dare akwai na wuni wa kuntu idza dakhaltu alaihi wa huwa yusalli tanahnaha na kasance in na shiga gare shi yana sallah sai in ji yayi gyaran murya rawahu ahmad ahmad ya fitar da wannan wannan hadisin shi ma bai inganta ba jama'a malam albani muhammad nasir din allah ya gafarta mishi ya yi baganganu akan rashin ingancin wannan hadisi a littafin da'if na sunan abi na sunan uh, annasa'i wa amila bihi kuma al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi kuma ya kasance yana aiki da shi fakana yatanahnahu fi salati wala yaran nahnaha mubtilatan lis-salah malam imamu ahmad dan hambali allah ya gafarta mishi aka ce ya kasance yana yin gyaran murya wanda zai nuna ishara akan wani saƙo da yake bayarwa a cikin sallah kuma baya ganin hakan cewa yana ɓata sallah duk da hadisin bai inganta ba malam fiqi sun nuna babu komai idan bukata ta kama mutum yayi gyaran murya wa kana yusalli hafiyan taratan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa ya kasance yana yin sallah babu takalmi shine hafiyan barefooted babu takalmi wa munta'ilan ukhra wani lokaci kuma ya dinga sallah da takalmi wa kadhalika kala abdullahi ibn amr an haka abdullahi dan amru dan as Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al-imamu abu dawuda ya fitar da limamun nasa'i da isnadi ingantacce wa amara bis salati bin na'al kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi umarni cewa a dinga sallah da takalmi mukhalafatan lil yahud dan a saba wa yahudawa sune diman da'iman ba sa shiga cikin ainihin wato wuraren ibada su su sallah takalmi suna ganin wuraren masu tsarki ne tsarkin da bai halasta a shiga da takalmi ba shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallar takalmi kuma sahabbai suna yi abu dawuda ya fitar cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallar takalminsa sai sahabbai suka ga ya cire takalmin ya aje shi gefe su ma sai suka ciccire nasu da da sallah sai ya ce musu ya naga kun cire takalmi suka ce ai mun ga ka cire ne sai ce to ai ni jibril ne ya ce mun takalmi na akwai datti a jikinsa shi sa na cire sai ce to ku dinga sallah da takalman ku idan ɗayan ku ya zo masallaci ya duba ƙasan sa idan akwai datti ya goge da ƙasa ya murje shi a ƙasa shikenan ya tsarkaka sai ka shi kake sallah da shi dama yin sallah diman da'iman babu takalmi bid'a ne yin sallah diman da'iman da takalmi bid'a ne abin da yake daidai shine wata rana takalmi wata rana babu wannan shine hadihu sallallahu alaihi wasallama akwai abun takaici da mamaki kaga musulmai ahlus sunna suna kyamar wannan sunna saboda wai sun kawata masallacinsu ko sun mishi wani kwalliya ko ado su ce ba za a yi sallar takalmi ba a'a kwalliya da adon masallaci bai kai muhimmancin bin sunna ba hasali ma kwalliya da adon masallaci wata bid'a ce ta karshen zamani mai zaman kanta malamai sun yi magana a kanta a littattafai da dama na da littattafan da suke bayani akan bidiyoyi karanta koda madkhal na ibn al-hajj ba a kawata masallaci jama'a karanta littafin sharhin bukhari na ainihin al-imam al-hafiz ibn hajar shine fathul bari ba a kawanta masallaci ya wuce kyan gidajen anguwar ko garin kamar yadda ba a so masallaci ya gaza nagartar gidaje ko anguwannin da masallaci yake ma'ana kar ku je ku gidajen ku da kyau ku yi masallaci ku yi shi haka nan gashi nan kaifa ma tayassara ko kuma ku tara kuɗin ku ku kawata masallaci ya fi gidajen ku kyau duka biyun ba daidai bane ana so ne zama masallacin ku yana tafiya daidai wa daidai da irin tsarin gine-ginen gidajen ku da aka kawata masallaci jama'a baya cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa cewa ni ba a umurce ni da dinga kawata masallaci ba to kuma sai ya zama haka da ya zama dalilin kuma fawwace mutane wata sunna har sai ka je masallacin ahlus sunna yan izala sai ga an rubuta kari cewa ba a sallah da takalmi a wannan masallacin falabi isa ma sana'a ha'ula'i Allah wadaran masallacin da za a rubuta haka a jikinsa Dan kamar ma'anar shi ne ba a bin sunna a nan masallacin wannan shi ne fassara abin da suka rubuta da aka jama'a a dinga yin sallah da takalmi a dinga yi a gida ne a masallaci ne gwargwadon hali amma ka je masallacin irin waɗannan sai ka kyale musu masallacin su dan kansu baka kashi ga banza ko kuma ka ƙara gaba ga masallatai na a ko'ina saboda sun riga sun kafa wa kansu tsari a kan shi suke tafiya abin takaici jama'a shine wato yadda kwanaki suke juyawa da yadda abubuwa suke faruwa yana da ban mamaki ƙungiyar izala bil akhas ta yi championing da a wasu sunna a Najeriya Allah ya saka wanda suke wannan aiki da alkhairi shekaru arba'in baya ko makamantansu sun yi gwagwarmaya sun karantar da sunna sun wayar da kan mutane sun fito da su daga ainihin bautarwa da malaman al'adu da ɗariƙu suke musu to a da idan mutu ya shiga izala abu na farko requirement na farko shi ne zuwa makaranta zai je koyi tilawa ya koyi fikihu, ya koyi hadisi ya koyi larabci gwargwadon abin da zai iya addini da shi duk ɗan izala da haka yake ta ana nan izala sai ta juye ta zama yayi ta zama ainihin wani cult wata ƙungiya kawai da in ka shiga shi kenan ba sai ka canza duk abin da kake ba sai ga da ɗan izala kowane ɗan izala da da gemunsa da ɗagaggen wandonsa yana zuwa makaranta yana lazimta sunna a aikace yanzu ku za ga ‘yan izala da dama in ka shiga mu na ‘yan izala ba su barin gemu ba sa ɗage wando hasali ma suna su kai shi suna ganin cewa zafin kai ne kai ba ka yi ganin limamin izala ma bai da gemu sarki ya tabbata ga Allah wanda yake juya zamani limamin izala limamin ahli sunna amma kuma yana aske gemu babu wani uzuri kuma shine limamin ahli sunna wandan shi kamar na tantabara wannan juyawar zamani ne baya ga haka kuma suka zo suka fara fada da waɗanda suka anshi aikin rike sunna da irin su mala albani Allah ya gafarta mishi dai kun sa dauka waɗannan da suka zo daga baya to sun ci gaba da aikin da muka gaza ne Allah ya saka musu da alheri ya kamata mu dinga ɗaukar izina daga abin da ke faruwa a tarihi jama'a baka fara wani aiki na alheri dan wani ya zo ya shiga kuma ka ji sa dan misali shine kwata ce doguwa a anguwa ka zo ka fara gyara ta daga inda ta fara sai ka ga wani ya ɗauko daga can karshen layi kamata yi ka ji daɗi ka sami albarka ko ya kara maka karsashi sai wani ya fito ya sake kamawa ka samu abokan aiki ne bai kamata ka da abin gaba da hasada cewa sun shiga ma'aiki. don duka gyara ne aiki ina ba da jama'a mun gane wannan ala halin jama'a sallah da takalmi sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a maganarsa da aikinsa da takarir ɗinsa. karanta littafin sifatu sala al-asr albani ya kawo dukkanin hadisan ya takhrijin su suna nan a cikin littafin abu dauda da sauran littafai Allah ya sa mu dace wa kana yusalli fi thawb wahidi taratan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yakan yi sallah da sutura kwaya daya da sulle kenan ya zama mayafi ko riga ce kwaya daya a jikinsa babu wani abu a ƙasa wa fit saubaini tarata wani lokaci kuma da ainihin wato kwarjalle da mayafi wa huwa aksar wannan ya fi faruwa da yawa sallah da yake da tafa guda biyu wa qannata fajiri fajri ba'da ruku'i shahara annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi kunuti a sallar alfijir bal ba alfijir ba kadai har da sauran sallolinsa yi wata guda yana wannan kunuti thumma taraka alqunuta sannan sai bu sai ya bari walam yakun min hadihi alqunutu fiha da'ima shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata zo da yin kunuti ko yaushe titir ba wannan yana ishara ne akan qadiyya da ta faru ta ainihin banu lahayana kissar ainihin khubaibu al-ansari wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika su su je su yi wa'az banu lahayana suka tare su suka hau dutse suka ce musu sai dai ku sauko mun ba ku amana wasu suka ce ba za su sauko ba aka fara ɗauki ba daɗi har aka kashe mafi yawansu daga bayan mutum uku suka yi saranda suka sako. bayan da suka sauko suka gane cewa zalunci za a musu ɗayan a wurin ya turji ya ce shi ba zai je ba nan suka yanka shi sai zama saura kubaibu da wani waɗannan mutane guda biyu aka zo da su aka siyar da su a makka aka siyarwa da kafuran makka wanda suke jin haushinsu suna neman su tsaufan sabbada kafuran makka har da suka koma suna neman gawar ɗaya daga cikin waɗannan bayan allah sahabbai wanda shine kwamanda su don ya kashe wani babban mutum a makka suka je suka rasa gawar shi aka ce mala'iku ne suka ɗauki gawar. hadisin na cikin bukhari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan labari shine yana addu'a yana musu ainihin baka addu'a yana cewa Allahumma anjul walid ibn al-walid wa salamat ibn hisham wa ayyash ibn abi rabi'a wal mustad'afina min al-mu'minina Allahumma shdid wata'ataka ala mudar waj'alha lahum sinina ka sinina yusufa Allahumma al'illa hayana wa ri'al wa zakwan wa asiya asatillaha wa rasulahu haka ya dinga wannan addu'a yana ainihin tsine musu albarka har zuwa wata guda daidai lokacin sun zo sun tuba kuma Allah ya saukar da aya cewa laisa laka min al'amri au ya yatubu Allahu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimuna daga nan sai Annabi sallallahu alaihi ya ja baki ya shiru dina wannan addu'a Kanta littafin ainihin sharhin kitabut tauhid shine ainihin wato Taisir Al-Aziz Muhammad, sharhin kitabar ta'udiya, ainihin ɗauko waɗannan maganganu daga littafin Fatih Ulbari na Iman Mulfafi Ibn Hadj Al-Askar. Ina fata mun gane jama'a. Wannan ita ce ishara. Ba da asuba kaɗai aka yi ba. Dukkanin salloli ne. Amma an fi shahararra da labarin cewa da asuba ne. Sau sallar asuba, ana cika a masallacin. Kuma Manza ala Sani Islama ya dimanci wannan addu'a ko da yaushe. kuma ana jiyowa a anguwanni ta aminin mutane masu cewa amin yana addu'a sai zama labarin ya shahara kamar da asuba kada ya kai amma har sallolin rana waɗanda ake yi sirriya a zahar la'asar duka babu laifi ana iya yin waɗannan addu'o'i idan an samu nazila ta sauka ga musulmai ko ana wata addu'a na ƙoƙarin kare musulmai daga wani sharri mutawakka Allah ubangiji ya tsare mu walam yakun min hadihi alqunutu fiha da'iman amma baya cikin shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga yin kunuti kullun a cikin sallar asuba wa min al muhali ibn qayyim al jawziya yace abu ne wanda ba zai yiwu ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana fi kulli ghadatin ba'da atidalihi min ar ruku'i yaqulu bai yiwa a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kullun diman da'iman in ya dago daga ruku'u yana addu'a yace اللهم هدني في من هديت وتولني في من توليت الى اي الى اخر الدعاء اتي النبي صلى الله عليه وسلم كل ينا كرنت wannan addu'a a sallar asuba wa yarfa'u bidhalika sautuhu ace kuma yana ɗaga muryarsa da wannan wa yu'minu alayhi ashabuhu kuma sahabbansa suna cewa amin da'iman tutur ila an faraka duniya, har ya yaba duniyar nan thumma la yakunu dhalika ma'luman inda umma kuma a ce wannan al'umma ba su ji labari ba bal yudhi'uhu aktsaru ummati a ce mafi yawan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi watsi da wannan sunna wa jumhuri ashabihi da daukacin sahabbansa bal kulluhum kai kace ma duka sahabbai hatta ya kula man ya kula minhum har a samu sahabi yana faɗa yana cewa innahu muhdathu sahabi ya ce kunuti a sallar asuba titir ya ce bid'a ne bai yiwa a ce sunna ne sahabi ya ce bid'a ne kama kala sa'ad ibn tariq al-ashja'i qultu li abi kaman yanda sa'ad dan tariq al yace na tambayi babana nace da shi ya abati ya mahaifina innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa abi bakr wa umara wa usmana wa ali radiyallahu anhum ha ya babana kai ɗinnan kayi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai bayan sayyidina abubakar bayan umar bayan usman bayan aliyu Allah ya kara musu yadda baki ɗayan su anan makka anan madina wa bil kufati kuma kai sallah a bayan aliyu a kufa da suka wuce. شكرا بيد سكا وچي فكانوا يفتتحون فكانوا يقنتون في الفجر شن سنا ين القنوتي اصلى اسبا فقال sai mahaifin nasa ya ce ai bunayya muhdathun kai ɗana wannan ya bid'a ce ma'ana duk waɗannan manyan mutanen a addinin musulunci annabi da halifafi guda hudu ba sa yi rawahu ahli sunani wa ahmad sa al sun fitar da wannan da al-imamu al-baihaqi da kuma al-imamu abu abdullahi ahmad ibn hanbal Allah ya kafara musu gafara gaba ɗayan su qala sai ce kawa qala tirmidhi tirmidhi yace hadithun hasanun sahihun wannan hadisi hasanun ne kuma sahihun ne وذكر الدار قطني عن سعيد بن جبير دارمي يا أنبتا دغ سعيد بن جبير ببن تابي الله غافتا مشيتي قال أشهد أني سمعت ابن عباس يتي ناشي دتسيوا ناجي عبد الله بن عباس الله يقارا مسا يدا شي da mahaifinsa يقول yana fadin cewa innal qunuta fi salatil fajr bid'a yin alqunuti irin wannan da ake na al'ada a sallar asuba wannan bid'a ne al-imam ad-darqutni ya fitar da wannan a cikin sunan dinsa amma isnadin wannan kissa bai inganta ba wa zakara al an abi miljaz qala sallaitu ma ibn umara salat as-subh falam yuqal falam yaqlut nayi sallar asuba tare da abdullahi dan umar bai yi kunuti ba fa qultu lahu sai na ce da shi la araka taqnut ya baka yin kunuti faƙala sai ce la ahfazuhu an ahadin min ashabina ito ai ni ban san wani daga cikin mutanenmu yana yi ba su ai mutanensu sa annabi da sahabbai sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhu wannan isnadin shi ya inganta kyakkyawa ne a cikin littafin sunan kubra ta al-imam al-baihaqi Allah ya gafarta mishi sai malai yace wa min al-ma'lum bid-darurati anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama law kana yaqnutu kull ghadatin ce abu ne sananne a cikin ainihin wato ilimi wanda yake na larura ba za a yi ɓoyewa ba cewa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin kunuti kowace asuba wa da bi hazar dua yana yin wannan addu'a wa Aminu sahaba kuma sahabai suna cewa amin lakana naqlul ummati lidhalika kullihim ka lijahrihi li bil qira'ati fiha wa adadiha wa waqtiha da an ruwaito wannan kamar yadda aka ruwaito cewa yana bayyana karatu a sallar asuba aka ruwaito cewa karatun sallar asuba ana tsawaitawa aka ruwaito cewa sallar asuba raka'a biyu ne aka ruwaito cewa sallar asuba lokacin ta shine idan an alfijir ya keto wani lokaci yayi da farko wani lokaci yayi sanda aka samu galas shine shakudewa haske da duhun dare duk wannan a roto shi ta hanyoyi da dama saboda kullum haka yake to da a ce shi ma kunutun haka ne shi ma da ya shiga cikin karabka irin wannan riwaya wata zo ta hanyoyi da dama ina fata mun gane wannan jama'a wa in jaza alaihim tasni'u amril tadyi'u amril qunuti minha jaza alaihim tadyi'u kuma inda zai halasta su wulakantar da al'amarin ita wannan alqunuti to da ya halatta kenan da ya yiwu gare su su wulaƙantar da al'amarin lokacin sallar asuba da bayyana karatu a cikinta da adadin rakawoyinta da duk da abin da ke da alaka da ita wala farqa mala yace babu mace tsakanin wannan abuwa guda biyu wa bi hadha tariq alimna annahu lam yakun hadiyuhu al-jahr bil basmalati yace kuma da irin wannan ne muka gane cewa baya cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga furta bismillah a ji shi a wurin sallah kulla yaumin wa lailatin khamsa marratin a ce kullum a cikin salloli biyar yana bayyana bismillah a cikin sallolin da ake yi a bayyane da'iman tutur mustamirran haka yake yi sarmadar thumma la yusayyi summa yudhi'u ko aksar yudayyu ummati zalika sannan a ce mafi yawan al'umma su ki kawo wannan labarin gaba ɗaya wa yakhfa alaiha ya buya ga al'umma wa hadha min amhalil muhal wannan abu ne da samsam shine abin da ba zai taɓa yiwa ba kwata kwata bal Lauka na zalika waqi'an da a ce hakan ya faru Na kana naqluhu ka naqli adadin salawatu da za a kawo labarin wannan abin kamar da aka kawo labarin yawan salloli wa adadin raka'at da yawan raka'o'i wal wal ikhfat da inda ake bayyana karatu da inda ake sirrantawa wa adadin sajadat da yawan sujud da ake a kowace raka'a ko kowace sallah wa mawadi'il arkani da inda ake aje gabobi a kirji ko a hannu wajen tahiya ko a gwiwa wajen tahiya da makamantansu wallahu al-muwaffiq wa tartibuha ko da yadda ake jeranta ainihin rukunnan sallah din wallahu almuwaffiq Allah shi yafi sanin shi ke bada dacewa kuma ina fata mun gane wannan kokari yake sai ya tunkuɗe maganan masu cewa sai an yi kunutun nan saboda a zamanin da suke rayuwa akwai mazahib da suka kafe akan wannan qunuti shi saka ji ya tsawaita zance akai da maganganu na hujjoji na nakali da kuma wasu na hujjoji na hankali dan ya tabbatar da kuskurantar da ra'ayin waɗannan mazahib din Allah ya samu dace sai mala yake cewa wal insafu alladhi yartadihi al-alimul munsif magana adalci wacce malami mai adalci zai yadda da ita shine annahu sallallahu alaihi wasallama jahara wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu a bayyane wa asarra wata rana ya sirranta karatunsa wa qannata wata rana yayi kunuti saboda bukata wata raka wata rana kuma bai yi ba wa kana israruhu aksara min jahri ya fi sirranta karatunsa fiye da bayyanawa wa tarkuhul qunuta aksara min fi'li kuma barin qunuti da yayi ya fi yawa fiye da yin da yayi fa innahu innama qannata inda annawazil lidduai duai shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin qunutu ne kawai a inda yake ainihin addu'a dan yema wasu mutane addu'a idan an samu nazila addu'a alheri waddu'a'i ala akharina da kuma baka addu'a ga wasu kaji can da yace Allah ka tsiratar da wani da wani da wani kaga ya musu kyakkyawa addu'a sannan kuma yace Allah ka tsananta tsananinka akan su wani da su wani Allah ka la'anci su wani da su wani to wanda ya mushi na alkhairi shine addu'a'u lahu wanda ya musu na sharri kuma shine addu'a'u alaihi na'am sai ce summa tarakahu lamma qadima man da'alahu sannan ya bar wannan addu'a lokacin da waɗanda yake musu wannan addu'a suka taho wata khallasu min al'asar suka tsira daga kama su da aka yi wa aslama man alaihi waɗanda kuma yi musu baka addu'a sai ga su sun musulunta wa ja'u ta'ibina suka zo suka tuba fa kana qunutuhu li'arid sai zama qunutun da yake yi yana yin shi ne saboda wani abu da ya bujiro falamma zala yayin da abin da ya bujiro din ya ainihin ah, kauce tarakal qunuta shi ma sai ba qunutun walam yakhtassa bil fajr kuma ba a sallar asuba kadai yake yi ba Balkana kana yaqnutu fi salati al ya kasance yana yin kunuti a sallar magriba da sallar ainihin alfijir zakarahu al bukhari fi sahihi an anas imam al bukhari ya ambaci wannan a cikin littafin as sahih daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda wa qad zakarahu muslimun an al bara muslim ma ya ambace shi daga sahabi bara'u dan azib Allah ya kara masa yadda wannan shine inda muslim ya ambaci wannan doguwar addu'a Allahumma jil walid ibn al-walid har zuwa karshen ta wa zakara al-imam Ahmad an ibn Abbas qala qanata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shahran mutatabi'an fi adh-dhuhri wal 'asri wal maghribi wal isha'i was subhi fi duburi kulli salat annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kunuti tsawon wata guda a sallar azhar da la'asar da magariba da isha da sallar asuba a ƙarshen kowace sallah cikin raka'a ta ƙarshe iza qala idan yace sami Allahu liman hamida fi raka'atil akhira in ya taso daga ruku'u yad'u ala hayyin min bani sulaim ala ri'il wa zakwan wa usayya yana yi waɗannan ƙabilu na ri'il da zakwan da usayya da bani lahayan yana musu ainihin addu'a yana cewa Allah ubangiji ka tsine musu albarka Allah ka sanya su cikin talauci da yunwa irin na zamanin annabi yusufa wa yu'minu man khalfahu na bayansa suna cewa amin yana Allahumma jil walid ibn al-walid suna amin wa salama ibn hisham suna cewa amin wa ayyash ibn abi rabi'a sai su ce amin wal mustad'afina min al mu'minina sai cewa amin sannan yace Allahumma shdid wata'ataka ala mudarin su ce amin Allahumma ja'alha lahum sinina ka sinina yusufa su ce amin sannan yace Allahumma al'an lahyana wa ri'ala wa zakwana wa usayya duka suna cewa amin annan kasar nan kasar zazzau jama'a wasu shekarun baya can kamar shekaru ashirin kuma kamancin haka kamar early 90s zuwa kamar 1992 zuwa 1993 kasa da shekara 20 kuma kamar haka ba zan yi tunawa da top lokacin da aka yi ta wasu rigingimu a duniyar nan da wasu bala'o'i da suka auko musulmai su malam albani Allah ya gafarta mushi yana yin kunuti lokacin a masallacin shi a muciya yan izala cewa suka yi sallah ba ta yi ba saboda karatun su bai kai ba karatun da ke cikin bukhari suka yi ta suka suna ta faɗa maganganu na ban mamaki da takaici sai daga baya da karatunsu ya kai shi kenan sai gashi suka rubuta wasiƙa masallaci masallaci ana ba malamai da limamai umarni su dinga yin kunuti tun mun ga waɗannan wasiƙo to inda aka samu matsala sai zama fiye limamai ba su iya larabci ba da aka duk wanda bai iya larabci ba da za yi kunuti ba a sallah da hausa kuma wannan kunuti ana yin shi ne gwargwadon abin da ke faruwa ba inda zaka je ka dauko wani larabci ka sato na wani ba wani ban juma'a ba ce ba inda za kai plagiarism da haka wani kawai haka zai ta tafiya ba ya yi din amma dai ya yi fil jumla ana yi shi sa ya ku malamai da limamai kowa ya je koyi larabci jama'a mun ta faɗan wannan anan ko je malam Musa man shayi Allah ya kara mushi lafiya ko shekaran jiya ne kai ko ya yi wannan karatun game da koyan larabci jama'a ahlu sunna kowa ya zage koyi larabci me a cikin abin da zai hana ka koyin larabci bayan ka iya ingilishi ya aka ka iya ingilishi don da an fara sai mutum ya ce wallahi da wahala shi yanzu ya zai ya kai ka iya ingilishi yaren wasu can batattu ma ga yaren sa annabi baka iya ba yaren alkur'ani kai wani irin mutum ne kenan kai kowa ka taba yana jin turanci da ka san uwar shi a ingilishi amma kuma sai a faɗi magana ɗaya biyu jumla ɗaya biyu da larabci sai ga musulmi kawai ya yi wannan gaskiya jama'a aibi ne duk da ka shiga ka koyi ingilishi haka za ka shiga koyi larabci ka iya na alkur'ani ka iya irin na sahabbai ka iya na karanta waƙoƙi kuma ka iya na zamani wanda za ka iya tattaunawa da wani kai magana da shi sai an je maka mutum gaba ɗaya ruɗe wani ma za ka ga malami ne amma an je maka ya ɓuya a hotel zai iya fitowa a ganshi so da hannun shi an ce malami ne malamai na can za su tattauna da shi ba baki Anan ne kawai yake yake cika baki saboda nan da hausa ake ina ba ta mun gano na jama'a Allah ya tsare mu wa hadha hadiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil qunuti fin nawazil khassa yace wannan shine shari'a annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da ainihin Qunuti, musamman dangane da bala'o'i waɗanda suke bujurowa wa tarkahu inda adamiha da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake barin waɗannan wato addu'o'i a sanda aka samu gushewar wannan bala'i walam yakun yakhussuhu bil fajr baya keɓance shi da asuba kadai bal kana aktharu qunutihi fiha sai dai yafi yawaita yi ne a sallar asuba din li ajali ma shuri'a fiha min at-tatwil saboda dama an shar'anta tsawaita sallar asuba dan yin sallar asuba yana tsawaita addu'ar fiye da sauran salloli littisaliha bi salatin lai saboda sallar asuba tana saduwa da sallar dare wa qurbiha min as-sahari da kuma kusancin da take da shi na wayewar gari wa sa'atil ijaba da kuma kasancewa ta lokacin ansan addu'a ne walittanazzul al-ilahi da kuma kasancewa Allah yana sauka ƙarshen dare ya amsa addu'o'i da kan kanshi wali annaha as-salatu al-mashhudu al-mashhuda kuma saboda sallah ce wadda ake taruwa a shedata allati yashhaduha Allahu wa malaikatu wanda da Allah subhanahu ta'ala da mala'ikunsa duka suna shaida wannan sallah aw mala'ikatul layli wan nahari ko kuma mala'ikun dare da mala'ikun rana gwargwadon yanda riwayoyin suka zo cewa suna canjin aiki daidai sallah asuba waɗannan su tafi waɗannan su kama ruwaya haza wa haza kamar da aka rawaito wannan da wancan fi tafsiri qaulillahi ta'ala wajen fassara faɗin Allah da yace inna qur'anal fajri kana mashhuda ma'ana faɗin Allah da yake cewa sallar da ake yi ta asuba sallah ce wadda akwai shaidu da ke shaida ta cikin mala'iku a cikin sautin isra'i aya ta 78 wa amma hadis ibn abi fudaykin ana abdullah ibn sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abihi an abi hurairah ta qala yace daga abu hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aka ce abu hurera ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i min salati as-subhi fi ar-rak'ati ath-thaniya yarfa'u yadayhi fiha manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kasance idan yazo a sallar asuba raka'a ta biyu ta ƙarshe kenan bayan ya taso daga ruku'u yana daga hannu fayad'u bi hadha ad-du'a sai fara addu'a yana cewa Allahumma hadni fi man hadaita وعافني فيمن آفيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت cewa yana faɗa ya ce Allah ka shirye shi cikin waɗanda ka shiryar Allah ka bani lafiya cikin waɗanda ka baiwa lafiya Allah ka jibance ni cikin waɗanda ka jibanta Allah ka sanya mana albarka a duk abin ka bani Allah ka tsare ni abin da ka hukunta ya Allah babu mai yin hukunci sai kai ya Allah babu wanda yake iya ainihin wulakanta wanda ka jibinta sunanka ya albarkantu ya Allah ka ɗaukaka ya Allah ya ce fama abiyana lihtijaju bihi lauka na sahiha wannan hadisi da a ce ya inganta au hasan ko kyakkyawa ne to da babu abin da ya kai shi hujja to amma kuma hadisin jama'a ingantacce ne sai dai ibn eh, qayyim ya samu wahami Allah ya gafarta mishi wajen koro shi da wannan lafazin ba lafazin ba haka ya zo ba da wannan addu'a yadda take dan wannan addu'an addu'an qunutun mutri ne kamar yadda ya inganta riwaya ainihin wato Hassan dan Aliyu dan Abu Talib amma ya zo hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin qunuti yana daga hannu yana yin addu'a wato hadisin ya zo da bayanin daga hannu ne da kuma yin addu'a da amsawar da na baya suke amma ba wai kunuti waccan ta ainihin asuba ba lafazin kuma bai zo da wannan addu'a ba ya samu haltsi ne wajen kawowa Allah ya gafarta mishi walakin la yuhtajju bi abdullahi hadha wannan abdullahi din nan dake cikin isnadin da aka ce abdullahi dan sa'id dan abu sa'id al-maqburi ibnu qayyim al-jawziya yace ba a hujja da shi wa in kana al-hakim sahaha hadithahu fil qunuti an ahmada ibnu abdullah al-muzani inda yake hakim ya inganta hadisin wannan mutumi riwayar ainihin wato daga ahmad daga abdullahi ahmad dan abdullahi al-muzanni qala haddathana yusuf ibn musa haddathana ahmad ibn salih haddathana ibn abi fudayk fa zakarahu ya ambaci wannan riwaya alai halin hadisin ya inganta saboda hanyoyin da yake da su da da yake kamar yadda ya faɗa wannan mutumin mutumi ne wanda yake maturuki ba an san riwayarsa na'am sahha an abi hurairata annahu qala wallahi la ana aqrabukum aqrabukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah yake cewa na rantsi da Allah na fi ku sallah na fi ku iya sallah wadda ta yi kama da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana abu hurairah yaqnutu fi rak'ati akhirah min salati as ba ba'da ma yaqulu na abu huraira ya kasance yana yin ainihin wato addu'a ta kunuti a bayan sallar asuba a raka'a ta biyu bayan sallar asuba idan ce, sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya gode masa fa da ulil mu'minina wa yal'anul kuffar sai addu'a dai irin wanda ake tanazila ma'ana yana koya musu ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin addu'a a sallar asuba irin wannan ta kunuti du'a'un nazila ina fata mun gane wannan wannan babu shakka ya inganta bukhari da muslim sun fitar da shi kuma shine fassara ainihin wancan hadisi da ke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin kunuti wala raiba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa'ala zalika babu kokonto akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kunuti din da nazila thumma tarakahu sannan yayi watsi da shi daga baya fa ahabba abu hurairata fa ahabba abu hurairata an yu'allimahum anna mithla hadha al-qunuti sunnatun shine Abu Huraira yayi nufin bari ya koya musu cewa kunuti fa irin wannan sunna ne wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa'alahu kuma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya aikata shi wa hadha raddun ala ahli al-kufa alladhina yakrahuna al-qunuta fil fajr mutlaqan wannan ya zama mai da martani ga ainihin mutanen Hanafiya sune mutanen Kufa waɗanda tutur suke kyamai yin kunuti a sallah inda nawazin ko da kuwa an shiga cikin wato wani bala'i da ya bujiro musulmai to babu kyau a manhabinsu kamar ka ce irin mazhabinsu ne mutanenmu na ahlus sunna a wannan lokaci suka yi tabanni wa hum la yash'uru ba tare da sun sani ba wala raiba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na'am yace a wa ghairiha ko da wasu lokutan ba wa yaquluna suna cewa huwa mansukhun suka ce ai an share hukuncinsa wa fi'iluhu bid'a suka ce bid'a ne fa ahlul hadisi mutawassituna baina ha'ula'i wa baina man istahabbahu inda an-nawazil wa ghayriha su sunna suna tsakatsaki malaman hadisi suna tsakatsaki tsakanin waɗannan hanafiya wanda suka ce kwata-kwata bid'a ne da kuma wasu mazhabobi waɗanda suka ce ayi kullun ko akwai matsala ko babu wa hum as'adu bil hadisi min at-ta'ifatayn malaman hadisi sun fi kowa dacewa da hadisin fiye da ƙungiyoyin guda biyu masu cewa a yi kullum da masu cewa kar a yi tutur fa innahum yaqnutuna haifu kanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama malaman hadisi suna yin kunuti ne a inda manzon Allah yayi wa yatrukunahu haisu tarakahu suna barin yin kunuti a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar yin kunuti fa yaqtaduna bihi fi fi'lihi wa tarkihi kaga suna koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen aikata kunuti da wajen barin kunuti din wa suna cewa fi'iluhu sunna wa tarkuhu sunna aikata kunuti sanda ake da bukata sunna ne barin sa sanda ba da bukata sunna ne wa ma hadha malam yace amma kuma duk da wannan fala yunkiruna ala man ma alaihi malaman hadisi ba sa inkari ga mutumin da yake yin kunuti kullum wala yakrahuna fi'iluhu ba sa kyamar aikinsa wala yarunahu bid'a ba sa ganin cewa bid'a ne wala fa'ilahu mukhalifan lis-sunna ba sa ganin cewa wanda ya aikata ka ya saba wa sunna kama la yunkiruna alaman man ankarahu inda nawazil kamar yadda ba sa inkari ga wanda ya ce ka yi lokacin da aka samu wani bala'i wala yarawna tarkahu bid'a ba sa ganin ainihin barin yi ko da akwai bukata bid'a ne wala tarikahu mukhalifan lis-sunna ba sa ganin cewa wanda ya bashi ya saba wa sunna bal man qanata faqad ahsana wanda ya ainihin kunuti ya kyautata wa man tarakahu faqad ahsana wanda ya bari shi ma ya kyautata inji ibnul qayyim sai dai wannan magana gaba ɗayan ta ba daidai bace dan cewa da yayi malaman farko ba sa inkari an samu suna inkari an ruwaito kaman al-khatib al-baghdadi ya ruwaito inkari akan haka daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda mun ji kuma sahabbai sun ambaci cewa yi din bid'a ne mun ji daga sahabi akalla guda biyu mun ga shi da kanshi ya ambata yanzu kuma ya ce ba sa inkari to su waye kenan asalin ahlus sunna banda sahabban su waye asalin ashabul hadisi banda sahabbai babu shakka yin kunuti lokacin da ya kamata a yi sunna ne barin shi sanda ya kamata a bari sunna ne kin yi gaba ɗaya ko akwai bukata bid'a ne khilaful aula ne yi kuma tutar bid'a ne aiki da hadisi mai rauni ne duk wanda ya bid'a za a mishi inkari gwargwadon abin da ya kamata a mishi inkari ko nasiha gwargwadon abin da ya kamata a mishi nasiha wanda kuma duk ya aiki da sunna ya kyautata irin wannan fatawa tana zama matsala sai an gama karatu tsaf sai a ce kuma to in ka yi daidai in baka yi ba yayi daidai kaga ya karya mana gwiwa Allah ya gafarta mishi in kana ba da fatawa jama'a ka faɗa mutane fatawa kawai wata ke tsayayya ita ce aka kwana a kanta bisa ta hakikin ilimi algaba ta malam ina hukuncin zatil israha sai ka ce sunna ce habiya kawai ka wuce amma sai mutum ya ɗauko tarihi to dama dai zatil israha ma'anarta shine zaman hutu hutu kuma ba a yi shi a sallah wasu malamai sun ce ma annabi sai da ya tsufa wasu sun ce ma kaza kaza kaza kaza ka dauko sun maganganu wanda ba su aka tambaye ka ba sai kai kamar minti goma ko sha biyar kana maganganun da ba muhalli ba muhallin yin su bane sai kuma ka ce wanda yayi yayi daidai wanda bai ba ma yayi daidai in ga wani yayi aka mishi inkari in ga wanda bai yi aka mishi inkari to kai wani irin malami yake na wannan wannan malami dan kware kware kenan wannan jama'a ya zama ɗan drama haka zaka ji wannan fatoyin jama'a a rediyo Allah ya tsare shi shine sai mala yake cewa wa rukun al-i'tidali mahallud du'a'i was sana ala ayi halin dai wannan gaba ta tasowa daga ruku'u to wurin addu'a ne da yabawa Allah dan ana faɗan addu'a da yabawa Allah sami Allahu liman hamidahu Allahuma rabbana wa lakal hamd mil as-samawati wa mil ardi wa min amashi ita min shay'in ba'd ahlus sana'i wal wa kulluna laka abd kaga duk wanda menene godiya ne da yabawa da addu'a ga Allah ko wa qad jama'ahu man nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fihi manzo Allah ya hada abubuwan guda biyu sune addu'a da yabo ga Allah wa du'a'un qunuti du'aun wa sana'un kuma addu'an qunuti waccan da ake yi a cikin ainihin mutane ita ma addu'a ce da kuma yabo ga Allah fa huwa aula bi hadha al mahall ta fi cancanta a yi ta a nan wajen wa jihar jahara bihi al-imamu ahyanan li yu'allima al-ma'mumina imma liman ya bayyana irin wannan addu'a dan ma musu ce amin fala ba'asa bi zalika babu laifi da haka faqad jahara umar bil istiftahi li yu'allima al-ma'mumin umar ya taba bayyana du'a ul istiftah dan masu bi shi su sani ya karantar da su wajahar ibn abbas bi fatiha fi salatul janaza li yu'allimahum annaha sunna ibn ya yi sallar gawa a raka'a a kabbara ta farko sai ya karanta ainihin wato a kabbara ta uku kenan ko inda ake karanta fatiha wace kabbara ta karanta fatiha ta farko a kabbara ta farko ya karanta fatiha yadda za a ji kowa ya gane cewa sunna ce karanta fatiha a sallar ainihin gawa wa min hadha aidan jaharul imam bit ta'min haka nan ma bayyana amin da liman yake yi wa hadha min al-ikhtilaf al-mubah allazi la yu'annafu fihi man fa'alahu wannan ya daga cikin sabani wanda ya halasta wanda ba a kyaran wanda ya aikata wala man tarakahu ko a kyaru wanda ya bari wa hadha karaf ilayni fi salati wa tarki wannan yace kamar daga hannaye ne a cikin sallah wajen intiqalat ko kuma barin daga hannayen wa kal khilafi fi anwa'i tashahhudat yace kuma haka nan kamar sabani wanda ke faruwa wajen bambancin ire-iren tahiya wa anwa'ul azani wal iqama da nau'in kiraye-kirayen sallah ko iqamomi wa anwa'in nusaki da kuma nau'in aikin haji min al ifradi kamar yin aikin haji ifradi wal qirani da yin qirani wat tamattu'i da kuma yin tamattu'i وليس مقصودنا إلا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو mu dai daman manufanmu kawai za mu ambaci shiryan manzon Allah da tafarkin da yake yin addininsa fa innahu dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qiblatul qasd shine manufanmu kawai walaysa maqsuduna illa zikru illa zikru hadiyuhu hadihi ba mu da wata manufa wa ilayhi tawajjuhu ko kuma shi ake fuskanta fi hadha alkitabi a wannan littafi wa alaihi madaru taftishi kuma duk binciken da muke muna yi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa talab duk abin da muke nema muna neman na manzon Allah ne wa hadha shay'un yin bayani akan kaza manzon Allah yake kaza yake baya yin kaza wannan wani abu ne daban wal ja'izul ladzi la yunkaru fi'luhu wa tarkuhu shay'un abin da ya halasta kuma wanda ba a kyamatar wanda yayi ko wanda bai ba wani abu ne daban Fanadun lam nata'arraj fi hadha alkitabi lima yajuzu wani ma ya juzu ya ce wai a cikin littafin nan shi baya kokarin yin bayanin abin da ya halasta wanda bai halasta ba wai inna ma maqsuduna fihi hadiyun nabiy sallallahu alaihi wasallama alladhi kana yakhtaruhu li nafsi kawai muna so mu faɗi tabarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaba wa kanshi ne fa innahu akmalul hadi wannan tafarkin yafi komai cika wa afdaluhu yafi komai falala fa idza qulna idan muka ce lam yakun min hadihi al mudawamatu al qunut fil fajr in muka ce ba shiryarsa ba ce ba ta farkin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama yin kunuti kullun asuba walal jahar bil basmala ba ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane bayyana bismillah lam yadulla zalika ala karahiyati ghairi wannan wai baya nufin kyamatar da ɗayan wala annahu bid'a kuma wai baya nufin ɗayan bid'a ne walakin hadiyuhu sallallahu alaihi wasallama akmalul hadi wa afdaluhu yace amma dai shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi falala kuma ta fi cika wallahu musta'an Allah ya samu dace babu shakka ibnu qayyim ya hada maganganu ana wanda suke akwai tifkar rora a cikin su ubangiji Allah ya gafarta mishi kaga ne tun daga inda yake cewa wannan sabanin yayi kama da sabanin da aka yi ne wai ba a kyaran mutum ko a kyale shi kuma wannan sabanin yayi kama da sabanin da aka yi wajen daga hannaye da kuma kin daga hannaye wannan sabanin an kyari mutane akan shi al-imamu abu hanifa sai yahya ibn ma'in da sa abdullahi dan mubarak sun kyare shi akan wannan da sai ibnu abi shayba karanta littafin musannaf ibnu abi shayba sun kyare shi akan wannan ashe magabata suna kyaran mutum akan barin sunna hakanan sabani game da nau'o'in tahiyya wannan kuma ikhtilafu tanawwu ne domin dukansu sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka sabani wajen nau'o'in kiran sallah da iqama wanda duka suka inganta daga annabi sallallahu alaihi duka idan an yi su babu laifi domin duka sun inganta dangane da aikin haji kuwa aikin hajin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata akan shine tamattu'i ya soke ifradi da kirani ya bar kirani ne a matsayin aikin hajjin da mutumin da ya koro hadaya daga wajen harami zai saboda aya ta riga ta daure shi da cewa wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla kamar yadda shi kanshi annabi din alayhi salatu wassalam ya samu kashi a cikin irin wannan kuncin a aikin hajjin shi na ban kwana kamar yadda ya tabbata hadisin Jabir dan Abdullahi da ke cikin sahih Muslim haka nan kuma cewa da yayi wai a littafin nan bai nufin bayanin sunna to me yake bayani kenan wato bayan duk ya gama wannan zantuka kuma sai ya zo gashi gaba daya kamar ya bata zancen babu shakka wannan littafin mu mun dauke shi ne a littafin bayanin sunna kuma duk abin da aka ce kaza sunna ne ɗayan idan ba a ce mishi bid'a ba mai za a ce mishi ne sunan shi kenan cewa da yayi ba ma cewa kaza ne ya halasta kaza ne bai halasta ba mu dai muna bayanin falala da kuma ayyukan manzon Allah alaihi salatu wasalam cewa su suka fi dacewa amma mu ba ma cewa wanda ya ɗayan kuma ya a kyamace shi ko a ce dan bid'a ne babu shakka duk wanda ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ya kama na wani can yana sanato dan bid'a ne ko kuma akalla mai san zuciya ne ko wanda yake aikata khilaful aula ne hukunci gwargwadon ire-iren ayyukan da kuma gwargwadon yadda yake daukan su Allah ya samu dace wa amma hadisu abi ja'far bin razi an rabi ibn anas an anas qala ma zala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqnutu fil fajr hadisin ainihin abu ja'far bin razi shine isa ibn mahan daga arrabi daga anas dan malik yace anas wai ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana yin kunuti da asuba hatta farqa duniya ba duniyar nan wa huwa fil musnad wa tirmidhi wannan hadisin na cikin tafin tirmidhi da musnad na imamu ahmad da kuma ainihin littafin sunan kubra ta imamu al-baihaqi da littafin al-imamu darqutni sunan kenan da imamu tahawi a cikin sharh mushkil al-athar a cikin ismai da kaji akwai wancan mutum mai suna abu ja'far bin razi shine isa ibn mahan wannan mutumi ba a karban ainihin hadisin sa mai rauni ne kwarai kamar yadda malamai suka faɗa duk da yake an samu al'imamu imam al-Hakim an-Naisaburi da kuma al'imamu a ainihin wato Nawawi waɗannan malaman guda biyu sun samu kansa a cikin wahami na inganta wannan hadisi kamar yadda al'imamu ibnu Ibn Hajar ya ambata a cikin littafin talkhisul habir da shi da malam Muhammad Nasir bin Albani a cikin littafin Asl Sifatus Salah da kuma Da'ifa tashi a lamba ta 1238 da kuma lamba ta 5574 anan na tana wani tambayi da aka muna rannan wajen danganta littafin talhisul habir da kuma littafin ainihin wato a nasbur raya ko nasbur raya na imam'u zaila'i ne alhafizu zaila'i ba hanafi shi ke da nasbur raya shi kuma talhisul habir na al'imamu alhafiz ne ibn hajirin al'askalani Allah ya samu dace a takaice jama'a wannan hadisi bai inganta ba kuma wannan hadisin da shine ake hujja akan yin wannan kunuti ta asuba kana yakhlatu yace wannan mutumin wanda yake cewa fa Abu Ja'far qabba afahu Ahmad wa ghayruhu Abu Ja'far razi al-Imam Ahmad da wani malamin duka sun raunata shi wa qala ibn al-Madini ibn al-Madini yace kana yakhlatu ya kasance yana cakudar magana baya baya kawo magana daidai wa qala Abu Zur'a kana yahimu kaseeran ya kasance yana yin bankaura da yawa wa ibn hibbana ibn hibbana yace kana yanfaridu bil manakiri anil mashahir ya kasance yana kadaituwa da hadisai masu abin kyama daga malamai waɗanda aka san su wa li shaykhuna ibn Taimiya qaddasa Ruhu. malam ibn qayyim yake cewa malamina malamin mu ibn Taimiya ya faɗa mu ma'ana wannan zance ne shi da shi na fatawa ko na ƙarin haske ko na daras. Allah ya gafarta musu gaba ɗaya yace qaddasallahu ruhu Allah ubangiji ya tsarkake ransa Allah ya ƙara mishi gafara yace wa hadhal isnadu nafsuhu huwa isnadu hadithi wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim akwai hadisi da yazo dan bayani game da ma'anar wannan aya wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dhurriyyatihim ko haka ne ayan qala alastu bi rabbikum qalu bala an taqulu yawmal qiyamati ma ja'ana min subhanallahi ha ma ma ja'ana min ne wala nadir aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qab a daga sai dai wannan ayoyi da ke cikin suratul a'raf wanda suke bayani akan farkon halitta cewa hadisai sun zo sun fassara ma'ana aya cewa Allah subhanahu wataala da ya halicci Adamu uban mutane Allah subhanahu ta'ala ya dafa gadon bayan Adamu da hannunsa mai albarka sai ga baki ɗaya zuriya Adamu suka bayyana a wajen shine Allah ya musu wannan ainihin tambaya alastu bi rabbikum ice ba ni ne Allah ubangijinku ba qalu bala gaba ɗaya sai muka ce Allah kai ne ubangijinmu ma'ana kowa a wurin mumini ne kenan shine Allah ya ja kunna mutane to karfara na kiyama ku ce ba ku san da wannan ba sai an ta kulu yau ya yamati ma ana min bashirin yau ya yamati ma ana ina kunna an haza ghafil kar fara na kiyama ku ce ba ku san an yi haka ba to haka shine asalin fasara ayan kan ta littafin ainihin kitabu tauhid na ibnu khuzaima da sauran tafin akida sun yi bayani akan waɗannan ainihin ayoyi da ma'anarsu to sai aka samu wani hadisi mai rauni ya zo da cewa a wurin haddaran da aka halicci annabi isa shi ma ya fito wajen kuma daga nan wannan rai wai shi ne Allah ya aiko shi ga Maryamu alaihassalam shi ran ne da kanshi ya zo ya shiga cikin jikinta ya kawwanar da halittar ɗanta isa alaihassalam kaga wannan ya saba wa nassin alkur'ani da yake cewa Allah ya aiko mata da ainihin wato ah, manzo ko eh Allah ya aiko mata da mala'ika wanda mala'ikan ya zo ya ainihin ce mata ni bawan Allah ne da aka aiko ni kamar da ya a cikin sautin maryam ne farkon kisa wani kurfi kitabi maryam ko idan tabarat min ahliha makanan sharqiyya fa aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlati a baya da yake cewa alsana ilaha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya mun aiko mata da ruhu mai tsarki shine mala'ika jibrilu sai ya shigo da halittar mutum qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ce ina neman Allah ya tsare daga gare idan kai mutumin kirki ne qala inna ma'ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya ni dan sakon ubangijinki ne dan da miki kyauta da yaro wanda yake mai albarka mai basira sannan sai ya mata wannan huri ta dauki ciki har ta haife shi kamar da kisa ta tabbata to sai aka samu wani hadisi ya zo da wata riwaya munkara yana ishara ne akan cewa hadisin isnadinsa shine irin dai wancan isnadin na wannan mutumin mai suna Abu Ja'far razi shi ruwato wancan hadisin na kunuti mara inganci kuma shi ruwato cewa wai a cikin wannan aya ya ruwaito fassarar ta cewa hadisi abi Ubay ibn Ka'ab ibn tawil hadisin da Ubay dan Ka'ab mai tsawo wa fihi a cikin sa cewa wa kana ruhu Isa alaihi salam min tilkal arwah ran isa alaihi salam na daga cikin waɗannan rayuka allati akhadha alaiha ahada wanda Allah ya dauki alƙawari da su wal misaqa wanda Allah ya dauki wannan zance na mai ƙarfi game da su fi zamani adama a lokacin adam alaihi salam fa arsala tilkal ila Maryam alaiha salam ah, tilkar ruha sai Allah ya aika da wannan rai zuwa ga maryamu alaiha salam hinan tabazat min ahliha makanan sharqiyya lokacin da ta ja jiki daga cikin mutanen ta koma wani wuri wanda yake ta ainihin bangaren sharq fa arsalahu Allah fi surati bashari wai shine wanda Allah ya aiko shi cikin surar dan adam din nan fatamasala laha basharan sawiya sai ya zo mata a cikin mutum madaidaici qala sai ya ce a cikin hadisin fa hamalatil ladhi yukhatibuha sai ta dauki cikin shi wannan ran da ke magana da ita fa dakhala bin fiha ya shiga cikin jikinta wa hadha ghalatun ibn al-qayyim ya gaya yama ya mana cewa ibn taymiya ya musu karatu ya ce wannan kuskure ne tsurarsa hadisin al-imam al-hakim a cikin littafin musaddarak ya fitar da shi kuma ya inganta shi duk da wannan mutumin da yake gani a cikin isnadin kuma wani abin mamaki al-imam az-zahabi shi ma ya dace da inganta wanda ya masa a cikin littafin talkhisul habir talkhisul musaddarak sarki ya tabbata ga Allah wanda baya rafkan duwa al-Imam ya yi yayi ya yi aiki kwarai wajen tace littafin al-Musaddarak shi tasihat din al-Imam al-Hakim an suna da matsala da haka Zahabi ya zauna yayi talkhis musadrak za ga ana buga su tare ne a ƙasa kamar hashiya haka mafi yawan tasihat din yana yana raddin su ce ba haka bane a cikin isnadin shi akwai wani amma kuma shi ma da yake ɗan adam ne ya samu kanshi a wasu wurare kamar nan a cikin wahami ko rafkannuwa ko mantuwa sai ga mutumin da da kanshi al zahabi ya yi batu a kanshi a cikin littafin mizanul itizal ko alkashi ko wasu daga cikin littafansa cewa ba an san riwayarsa sai ga gashi kuma ya zo ya ce eh inganta da hakim ya yi ya dace da ita za ga malam albani muhammad Nasiru, nasiruddin Allah ya gafarta mashi a wasu daga cikin littafansa ya yawaita yi musu raddi su duka kama a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha kama a cikin littafin silsilar sahiha ko da'ifa da makamantansu ala ayi halin almuhim shine wannan hadisi bai inganta ba wannan mai riwaya ba a ansar riwayarsa wannan abu da ya kawo kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa kuskure ne tsantsagariyarsa fa innal ladzi arsala hal. ursila ilaiha almalikul ladzi qala laha wanda aka aiko mata shine mala'ikan da ya ce mata innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya walam yakun allazi khatabaha haza huwa isa ibn maryama ba wai shi isa dan maryamun ne da kanshi yazo ya shiga jikin da ta haife shi ba hadha muhal wannan ba zai yi ba inji ibn taymiya kamar yadda ɗalibinsa sa ibn qayyim al-jawziya yake ruwaito mana Allah ya gafarta musu gaba daya wal maqsudu anna aba ja'far ar-razi sahibu manakir ibn al-qayyim yace abin nufi dai shine wannan mutumi mai suna Abu Ja'far al-Razi to mutum ne da yake ma'abocin abin kyama a cikin hadisai la yahtaju bihi tafarru la la yahtaju bima bihi ko kuma la yahtaju bima tafarrada bihi ahadun min ahli hadisi albatta da dai babu wani malamin hadisi wanda ke kafa hujja da abinda wannan mutum ya kareta da shi walau sahha kai da ma ya inganta shi na kunutun lam yakun fihi dalilun ala hadha alqunuti bai zama dalili akan shi wannan kunuti din almuayyan wanda ake batu anan ba albatta da dai bai zama dalili ba fa innahu laysa fihi anna alqunuta hadha hadha addu'a domin a cikin riwayan babu bayani akan cewa wannan kunuti shine addu'a fa innal qunuta dan lafazin kunuti ma yutlaqu ala alqiyami ana sanya shi ya zama yana nufin tsayuwar sallah din kuti da yin shiru a sallah wa dawamul ibada da dagewa cikin ibada duka kunuti ne wa da yin addu'a wa tasbih haka tasbihi wal khushu' da natsuwa a sallah kama qala Allah ta'ala kama yadda Allah yake cewa walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanit Allah yana da duk halittun da ke sama da ƙasa ga baki ɗayansu masu rankwafawa ne ga Allah kaga nan qanituna bi ma'ana ainihin wato wanda suke masu ibada ga Allah ne qau'an aukarha. karha wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahzaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbi shin kana ganin abin zai daidai da irin mutumin da ya kasance yana tsaye cikin dare qanitun bi ma'ana qa'imun wato yana ta ibada cikin dare ana al-layli cikin gaffan dare sajidan yana mai sujuda wa qa'iman yana mai tsayuwa yayin karatun sallah yahzarul akhirah yana jin tsoron tashin alkiyama wa yarju rahmat rabbi yana fatan Allah ya mishi rahama Allah ka sa mu cikin rahamaka ganin kuma qanitun bi ma'ana wanda yake ainihin ibada yake addu'a wa qala ta'ala Allah ya ce wa saddaqat kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitina maryamu ko ko kuma abin da matar fir'auna ta gasgata kalmomin ayin asiya ko ta gasgata kalmomin Allah ubangijinta da rubuta littafansa ta kasance minal qanitina ay minal khashi'ina daga cikin masu tsoron Allah wa qala alayhi salatu wassalam manzo Allah yace afdalus salati qulul quruti, mafi kyan sallah mafi falalar sallah ita ce mai tsawon karatun sallah anan alqunut ai alqiyam wannan hadisi yana cikin ainihin bukhari an gabatar da takhrijin shi a baya wa qala bayd ibn arqam lamma nazala qawluhu ta'ala qawluhu ta'ala lokacin da Allah ya saukar da fadin sa cewa wa qumu lillahi qanitina ku tsayu kuna masu ainihin yin shiru a sallah umirna bis sukuti lokacin ne aka hana yin magana a cikin sallah aka ce mu shiru wa nuhina anil kalami aka ce kan mu ƙara magana a sallah shi ma an karanta a baya cewa da suna yin zance da ƴan uwansu a cikin sahun sallah wa Anas radiyallahu anhu lam yaqul Anas bai ce lam yazal yaqnutu ba'da ruku'i rafi'an sautahu Allahumma hadni fi man hadaita ila akhirih wa yu'minu man khalfahu Anas bai ce manzon Allah alaihi salatu wassalam bai gushe ba yana daga murya yana yin addu'an nan a bayan sallah a raka'a ta biyu ta asuba kuma ana cewa amin ba wala raiba anna qawluhu babu kokonto akan faɗin da yake yi a bayan ruku'u ya ce rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahqqu ma qala al-abd ila akhir duai was sana'i allazi kana yaquluhu qunutu ki babu kokonto akan cewa wannan addu'a da manzo Allah yake yace Allah ubangiji gare ka muke yabo yabo cikin sammai da cikin ƙasa da cikin duk wani abu da kake so ya Allah wanda ka cancanci a gode maka a yi maka ifo? muna faɗan mafi gaskiyar abin da bawa zai iya faɗa har zuwa ƙarshen wannan addu'a babu shakka wannan yabon shi ma ƙunuti ne wata tsawilu hazar rukuni ƙunutun sannan tsawaita wannan tsayuwar ta bayan ruku'u shi ma ƙunuti ne Wata tsawilu, alƙira'ati? ƙunutun tsawaita karatun ƙira'ar da ake a sallah shi ma ƙunuti ne wa hadha mu'ayyin almu'ayyin shi ma wannan addu'a da ake magana allahu hadina shi ma kunuti ne fa min ayna lakum anna anas innama arada hadha ad-du'a al-mu'ayyan da sa'iri a al-qunut dun ma hadisi ya inganta ya kuma su cewa wannan shine hujjar ku ya aka kuka fasara cewa irin wannan kunutan ana yake nufi ma'ana ya gama cikuikuya su ne yanzu gaba ɗaya ta ko ina ya kayan kayar da su wala ƙalu ce kuma kar a sake a ce takhsisuhu su qunut bilfajiri duna ghayriha min salawati Dalilin ala iradatul du'a'i al-mu'ayyan kar ka sake ka ce wai dan an ambata a wasu hadisai an ce yana yi ne kawai a sallah asuba ka dauka wai wannan addu'a ake nufi id domin kuwa sa'iru ma zakartum min aqsamil qunuti mushtarakun bainal fajri wa ghayriha sauran nau'o'in ma da aka ambata dukkaninsu ana yin su da asuba da sauran salloli wa anasun khassal fajara duna sa'ir salawat anas kuma ya keɓance sallar asuba banda sauran bil qunut yace ana mata qunuti wala yumkinu an yuqala kuma ba yiwa a ce innahu du'a ala al kufari cewa addu'a ne akan kafirai wala du'a lil mustad'afina min al mu'minina ko addu'a ce ta neman Allah ya ceci masu rauni daga cikin musulmai li'anna anasan qad akhbara annahu kana qannata qanata shahran thumma tarakahu dan Anas da kanshi ya bada labarin cewa wancan kunutun da aka yi ma kafirai da addu'ar da aka yi musulmai masu rauni ana siya ba da labarin cewa wata guda aka yi ana bari fata ayyana an ya kuna hazar du'a'un lazi dawo alaihi huwal kunutal ma'arufa na ka wajibi sai a ce wannan kunutun ka sani shine wanda ake so a ba da labari a cikin wannan hadisin da ya ce kullum ana yi duk da bai inganta ba وقد wa أبو wa وعمر وعثمان وعلي والبراء بن wa Abu huraira وعبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري malikin بن مالك وغيرهم سيأتي دو ودنن صحابي daga kan ainihin wato sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali da Barau dan Azib da Abu Huraira duk a ce da Abdullahi dan Abbas da Abu Musa al-Ash'ari da Anas dan Malik da wasu sahabbai a ce su ma duk sun yi kunuti kar wanda ya ce haka in kuma ka ce wal jawabin wujuhi to ga amsoshi ta fuskoki da dama wannan matsala kamar yadda na ambata zaga ibul qayyim ya tsawaita zance akan ta yana ta zancen yana ta zancen har ya kama nan ya saki can ya kamo can yace ahaduha abu na farko daga cikin amsa shine anna anasan qad akhbara annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fil fajr wal maghribi kama zakarahu al bukhari ai anas ya bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi ya kasance yana yin kunuti a sallar asuba da magariba kamar yadda bukhari ya ambata falam yukhassis al-qunuta bil fajr kaga be kebance asuba da wannan kunuti ba wa kadhalika zakara al-bara ibn azib sawa haka nan bara'u dan azib Allah ya kara masa yadda shi ma ya ambata irin na Anas ma balil qunutu ikhtassa bil fajr to taya aka yi kuka kebance asuba kawai kace sai ita bayan wanda kuke kafa hujja da hadisin sa shi ya ambata a wasu hadisai masu inganci ba irin naku mai rauni ba cewa ana yin kunuti na nazila kenan a asuba da kuma magarba fa in qultum in kun ce kunutul maghribi mansukh ai na magarba an soke shi an share hukuncin sa qala lakum munazi'ukum min ahli kufa abokan ku daga cikin mutanen kufa sune hanafiya kenan sai su ce wa kazalika qunutul fajri sawa'un ai shi ma na asuban an soki wala atuna bi hujjatin ala nasfi qunut al-maghrib illa kana dalilan ala nasfi qunut al-fajr sawa ba wata hujja da ku kawo dan ku ce an soke qunutun maghriba sai ta zama dalili akan soke qunutun asuba daidai wa daida wala yumkinukum abadan an tuqimu dalilan ala nasfi qunut al-maghrib wa ihkam qunut al-fajr yace har abada ba za ku iya kawo dalilin da zai soke ta maghriba ya kuma kyale ta asuba ba fa in qultum in ko kun ce qunutul maghribi kana qunutan lin nawazil ai na magariba an yi shi ne dan bukata idan wani bala'i ya taso la qunutan ratiban ba na yau da kullum bane qala munazi'ukum min ahli alhadith wanda suke ja da ku daga cikin malaman hadisi sai suke da ku na'am kazalika huwa gaskiya ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a magariba na kunuti na nazila ne wa kazalika qunutul fajr sawa to haka nan na asuba shi ma na nazila ne wa malfarku ina bambanci kalu suka ce wa dillu ala anna qunut al-fajr kana qunut nazilatin daga abin da ke nuna cewa qunutun al-fajr na nazila ne inji malaman hadisi la qunutar ratiban ba na yau da kullum bane anna anasan nafsuhu akhbara bidhalika shine cewa Anas dan Malik da kanshi ya bada wannan labari wa umdatukum fil qunutir ratibi innama huwa Anas ku kuma madogaranku akan kunuti wanda ake yi yau da kullum to fa anas din ne kawai wa anasun akhbara annahu kana qunutan nazilatin thumma tarakahu alhalin kuma anas ya bada labarin cewa kunuti ne na nazila sannan daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina yi fa fi sahihain an anas qala Kanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Shaharan yad'u ala hayyin min ahya'il arabi thumma taraka a cikin bukhari da muslim anas ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kunuti wata guda ga wasu daga cikin kabirin larabawa sannan kuma ya kame bakin shi kaji amsa ta farko da yace ahaduha sai ce asari amsa ta biyu anna shababata rawa an qais ibn rabi an asim ibn sulaiman qala qulna li anas ibn malik inna qauman yaz'umuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu bil fajr arwayto cewa an tambayi anas aka ce wai wasu mutane suna cewa wai annabi sallallahu alaihi bai gushe ba tsawon ainihin wato rayuwarsa yana yin kunuti da alfijir kala kazabu anas yace ƙarya suke wa inna ma qanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shahran wahidan yad'u ala hayyin min ahya'il arab kadai annabi sallallahu alaihi yayi wata guda ne yana baka addu'a ga wasu ainihin kabilun larabawa wa qais ibn rabi' wa in kana yahya ibn ma'in ba'afahu yace wannan mai riwayan qais ɗan rabi' duk da ya dan ma'inu ya ce mai rauni ne faqad wasaqahu ghayruhu wasu malaman sun ce mutumin kirki ne walaysa biduni abi ja'far ar-razi kuma bai gaza wancan abu ja'far ar-razi isa ɗan mahan ba fa kaifa yakunu abu ja'far hujja fi qawli to ta yaya zai a ce wancan abu ja'far ya zama abun karɓar hujja a cikin zancensa lam yazal kunutu da yace wai annabi bai gushe ba yana yin kunuti hatta farakar duniya wa qaisul laysa bi hujja fi hadal hadith a ce kuma qaisu shi ba hujja bare a wannan hadisin wa huwa awsaqu minhu aw mithluhu alhalin kuma ya fi wancan abu ja'far bin razi ya fi shi aminci ko kuma alal aqalli a ce irin sa ne shi wajen aminci wallazina da'afu aba ja'far aktharu min allazina da'afu qaisan bayan kasancewa kuma mutan da suke magana akan abu ja'far suka raunata shi sun fi yawa fiye da waɗanda suke magana akan qais dan rabe suka raunata shi fa innama yu'rafu tad'ifu qais an yahya ana ainihin sanin cewa qais ya samu rauni ne kawai daga zancen yahya dan ma'ilu wa zakara sababa tad'ifihi kuma ya ambaci abin da yasa ya raunta shi yace fa qala ahmad ibn sa'id ibn abi maryama sa'altu yahya an kaisu ibn rabi wannan malami mai suna ahmad dan sa'id dan abu maryam yace na tambayi yahya dan ma'ilu game da kaisu dan rabi fakala qala da'ifun لا يكتب حديثه وكان يحدث بالحديث عن عبيدة وهو إنه أم منصور yace ba a rubuta hadisin sa mutum ne mai rauni ya kasance yana kawo hadisi yace daga ainihin Abu Ubaida alhalin kuma daga Mansur ne wa mislu hadha la yujibu radda hadisin rawi Ibn Qayyim yace irin wannan ba zai ja a rutun kuɗa hadisin mutum gaba ɗaya ba li'anna ghayata zalika an ya kuna ghalata wa wahama fi zikir ubaida bazalan musu dan tsananin abin da za a shi ne a ce yayi kuskure wajen ambatan ubaida maimakon mansur wa man ya yaslimu min hadha min almuhaddithina wane ne cikin malaman hadisi zai iya tsira daga irin wannan tintiba inda zai ambaci sunan wani ya canza wani inna ma kawai tunda malamai sun yi magana akai to duk hadisin da ya kawo irin wannan sai an ba hadisan yan ajinsu an yi ainihin ya ikibar don a gane a nan ya dace ko ya samu kashi a cikin irin wannan kuskura almuhim ne wannan mutum mai suna kaisu ɗan rabe ana iya an san shi a cikin mutaba'at sabanin hadifin wancan Abu fannin razi wanda shi kwata-kwata malamai ba sa karɓar hadifinsa. sa saboda lokaci ya za mu ainihin tsiga aya a nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba in Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi akan inda yake cewa as-salisu gaba ta uku daga cikin waɗannan amsoshi da yake bayarwa zai ba su amsa har cikin gaɓoɓi kamar hudu ko biyar tukuna sannan ya ci gaba da wasu zantuttuka kafin ya saki wannan ainihin magana da ya isa da a kanta Allah ya gafarta mushi Allah ya sa mu dace muna roƙo Allah ya ba mu dacewa a cikin ayyukanmu gaba ɗaya ya tsare mu daga sharrin riya da sharrin sarrai da ainihin bin Allah gafata magabatanmu daga cikin malamai da ainihin iyaye da sauran ƴan uwa musamman malam albani da kafa makarantar nan ubangiji Allah mishi rahama Allah ya karbe shi ya karba ayyukansa ya tsare mishi bayansa ya samu kuma cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi